أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah mai komai mai kowa ubangijin dukkanin halittu da ya tara mu a wannan guri a yau lahadi 21 ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina wanda yake daidai wanda yake daidai da hudu ga watan afrilu miladiyan annabi isa ɗanna na maryama dubu biyu da ishirin da ɗaya idan ya inganta wanda wannan insha Allah shi ne zaman mu na uku a cikin wannan littafi da muke karatu a subulu sauriya littafin sunanin marwiya na babban malamin musulunci alhafizul hakani rahimahullahu ta'ala wanda muke karatu cikin kitabu siyam idan ba mu manta ba a baya muna magana akan alwisal wanda muka ce alwisal shine sadar da azumi har dare ko mutum ya fara azumi dare ta yi lokacin isfar ya yi bai isfar ba ya zarce da azumi har zuwa asuba maimakon kuma yin sahur ma azumin gobe ba zai yi ba zai sake zarcewa abinda malamai suke kira da alwisal kenan muka karanto maganan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa duk wanda yake so yayi wisali a cikin ku falyusil ilal al ya yayi misalin shi zuwa asbahi kar ya wuce wannan falyusil ila sahuri duk wanda zai yi haka yayi misalin shi wisal nashi ila sahari akwai hadisi na imam bukhari hadisi daga abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa la tuwasilu ko wa iyyakum arada an yuwasila falyuwasil ila sahari la tuwasilu kar ku zamo masu yin wisali duk wanda ya nemi yake so ya yi wisali a cikin ku to wisali shi ya zama zuwa ga lokacin sahur ne muka ce akwai maganganu da maluma suka yi dangane da al'amari na wisali magana na farko shine magana na imamu ahmad ibn hanbal da su ishaq ibn rahawaihi ko ibn rahuya rahimahumullahu ta'ala wanda ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala ya rajjaha shine ja'izi ne mutum yayi misali ba laifi don kayi misali amma kuma barin misali din shine Afbal, muna tare don kayi ba za a ce kayi haramun ba to amma idan rashin yin ya fi yin alkhairi magana na farko kenan a ah, da malamai suka yi saboda yin hakan yana tabbatar da mutum ya bi sunna na ta'ajilul fitri da muka yi magana a kai a jiya magana na biyu kuma suka ce ja'izi ne a mafama al-qudra idan kana da ikon yi zaka iya yi wanda mutane irin su Abdullah ibn Zubair su Ibrahim ibn Zaid at-Taymi at-Tamimi da su Abil Jawza duk sun tafi akan cewa ba laifi mutum zai iya yin wisali ɗin sai suka kafa hujja cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wisali kamar yadda muka faɗa a jiya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana sahabbai yin wisali wasu daga cikin sun ce har ya rasulullah ka tuwasil ka hana mu misali amma kai ya rasulullah kana yi mu kuma muna son mu kwaikwaye ka ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su to ai bambancin shi ne ni Allah yana ci da ni kuma yana tayar da ni to sai suka ce duba ga wannan ba ki mutum zai iya yin misali ah, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle ya saba yin misali da shi da sahabbansa hadisin yana cikin muwaffa malik annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi misali sai suka ga wata sai suka aka yi sallah ba shi gari magana na uku shine at-tahrimul mutlaq cewa yin misali haramun ne kuma bina'an ala zahiri kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam an ɗauki zahirin hani na manzo sallallahu alaihi wasallam da ƙa'idan malaman usul fiqh da suke cewa annahayu annahayu ya fita da tahrim hana abu yana nuna haramcin abu malam duba mana na nan ga Allah if possible ko dawo da shi ta gaba kai su kuma abu hanifa da su imamu shafi'i da su imam malik ibn anas su suka tafi akan cewa lalle haramun ne saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi Abdullah ibn Umar da yake cewa na annabi sallallahu alaihi wa sallam an amil bisal annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani da sadar da abu ne shi sahabbai suka ce innaka tawafu ma ya rasulullah kai kana yin misali annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu inni lastu ka hayatikum ai ni ba irin ku bane inni qut'amu amu wa usqa ni ana ci da ni kuma ana shawar da ni Allah na ci da ni kuma Allah na shayar da ni wannan hadisin shi ma yana cikin muwaffaq yana cikin sahih bukhari da muslim kuma yana cikin sunan abi dawud Allah ya mutu rahama ya saka musu da alkhairi shine muka ce wajen hudilana na su imam malik sun tafi da ka'idan annan nahiya ya kushadi a tahari idan har aka samu hani hani yana nuni cewa lalle abin na akwai haramci a ciki wannan maganganun malamai guda uku kenan dangane da abin da ya shafi misali akwai babi na biyar ko babu ma ya kulu saunin babu ku zai magana akan abin da yake lalata azumi a baya mun ji menene azumi ko mun ji ya ake azumi waye azumi ya ba a kansa mun ji al'amarin sahur al'amarin buɗe baki da kuma al'amarin abin da ya shafi misali na azumi to yanzu mutum ne azumi ya wajaba a kansa ya riga da ya ɗauki azumi yana cikin yin azumin menene ka iya faruwa ya lalata azumi menene in ya faru zai warware miki azumin shi wa ma ya zuzu fihi kuma menene ya halatta mutum ya yi ko da yana da azumi wa ma ya karahu yukrahu kuma menene aka karanta miki ba a so kai dan kayi azumin ka bai warware ba don cin yi azumin kina nan bai warware ba amma kuma rashin yin ya bi an kai malami ke cewa ya yaquluhu aklun wa shurbun fa'alami wal qai'u wal jima'u nafsan qadlami wa kullu wa kullu bi bi haythu 'amdan fu'ila la ghayra 'amilin falaysa mubtila malamin ke bulu hu din nan yana komawa zuwa ga kan Allah yana warwar yana lalata azumi akli ci wa shurbun da kuma sa fa'alani saboda haka ka sani idan mutum yana da azumi sai ya ci abinci ko ya sha ruwa ko ya sha jus ko wani abu to lallai a wannan yanayi azumin shi ya warware sai dai da dalili daya idan abadi na mantuwa ne kana azumi kuma a ramadan kan mutum yana manta yana azumi a ramadan kan gafalan mutum ya ya kai gafala ke na ko wani ƙaiƙo da kuma amai harasuwa kenan wani jima'u da kuma saduwa nafsan duka wannan nafsi ne daga ƙur'ani da sunna قد ما wanda an riga an da sanin shi kowa ya sani tarawa da mace ci da sha da harafuwa duk mun san cewa yana lalata arziki wa kullu bihi haitu amdan su'ida dukkan wa'annan fa da ci da sha din da jima'i din da harafuwan duka idan an yi da dangane ne yake lalata arziki la gaira anibin amma ba wanda ba da gangan aka yi ba falaisa mubbila in dai har gaira anibin ne ba da gangan kai amai ba ko kuma ba da gangan aka samu tarawa da mace ba ko wani abu to falaisa Mubila to wannan ba wa nawari in gane ko abu na farko da na biyu shine ci da sha da gangan koma bayan wanda ya ci ba da gangan ba ko kuma wanda aka tilasta shi kamar misali kana hanyar bulaguro a ramadan sai kuka yi karo da wayannan mabiyatan alaihim min Allah ma yasakun sai suka danne ka suka ce to ga abinci ko ka ci ko mu wanka ka malam ba wasa nan kawai ka ja biyu kawai kuma azumin ka yana nan lafiya shi saboda anan kai mukin hmm? idan ko rajin Allah aka ce ka yi a wannan yanayin da annabi da alaihi nan, in har kai ba jarumi ba ne iri na kawai ka zaga ka wuce kawai kai ka wuce man kafara billahi za su imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba za a ce wanda aka ta shi yi abu ko da kafirci ne ba a ce mara kafiri saboda dole ne ba yadda ka iya ga ka a hannu ka a hannu amma da ya kira ka ya taɓa faruwa da shi aka tsare shi ya ci duka ya ci duka sosai yana kuma dukan nan fa kamar yanzu aka fara yace me kuke so suka ce ka ce ba ka kai wa annabi Muhammad yace to ni na wani ya haɗa da shi me gamina da shi sai ya zo gun annabi yana kuka annabi yake kai eh, gobe aka rike kama ka kuma ka haka saboda ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to idan tilasta ka aka yi dole zaka iya kare zaka iya ci ka sha wallahi amma kuma azumin ka yana nan lafiya da laube kare ba mafhum saboda dalilai na farko dalilai kamar haka bar mu dauki guda uku kadai dalili na farko hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da yake cikin musnad na imam muhammad bukhari da muslim abu dawud da tirmidhi yake cewa man nasiya wa huwa sa'im duk wanda ya manta iya azumi sai yayi mantuwa fa akala ya ci au shariba ko ya sha falikin masawmahu to suka ta azumin shi azumin shi lafiyan ta kalau fa inna ma ata'ana Allah wa taqahu Allah ne ya ci da shi Allah ne ya shayar da shi mun samu hujja na musulunci da mantuwa azumin salafiya kalau akwai kuma asali da al-imam da qudani rahimahullahu ta'ala al-hakim an-naisaburi suka rawaito imam hakim yake hadisi ne sahihi shi ma daga abu huraira yake cewa man manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man afṭara fi ramadan nafiyan fala qada'a alaihi wa la kaffara duk wanda ya ci abinci ko ya sha ko yayi jima'i a mantuwa sai ka manta kana azumi ko da a ramadan ne kawai kana shigowa gida aka samu sun ana sai ka afka iyalinka ko kuma kana shigowa kaɗan da ɗan lafiyayyen kaza a ajiye kawai ka bashi mamaki to a irin wannan yanayi babu ramu ko a kanka kuma babu kafara azumin nan kayi ta ci bulu wannan imam hakim ya ce ya inganta kuma alhafi من أنشاء الحافظ وأسريش ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى يكي إسناده صحيح خجى نوفو أعطي حديثه ابن ماجة فضران الحاكم لدى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يكي إيه شاء الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إن الله وضع عن من الفقر والنسيان وما تقره عليه ألا يا ياتي مع الأمة تصدق أبن مسكي بسك تذكري da duk abin da suka yi bisa ga mantuwa da kuma duk abin da tilasta su aka yi bisa ga dole suka aikata saboda haka in aka kama ka dole da sanda ka samu kaso kamar mana ali ya zane ka a lungu da sanda ya ce to ko ka ci biskit din nan da wannan fansan ko rarrafe ka to mana kawai ci biskit da fansa kawai ko ba aka bane in an yi magana ka ce ai Allah ba ya ce wala sulku ya yi kun ila kai, kar ka je makaranta zuwa da halaka ko ba aka bane na'am abu na uku muka ce shi ne amai idan mutum ya yi amai da gangan mutum ya da mukai ya kirkiro aman da kansa akwai turare da kafin in ka ji in kashin shi na turaren yana sa ta tashin zuciya kai amai da gangan ce ka ɗauko kashin shi na tonan da nemi ka karya abu hmm? to amma idan wani ne ya sa turaren nan ya zo ya wuce ta gefen ka sai ya sada ma da zuciya da gangan kai ba da gangan kai ba wanda zai sa ya haka ya kakalo amai da gangan yi da gangan abin ya shi ya kare amma haka kawai ne zazzabi ko na sai ya sa ka harafuwa da gangan ne wannan ba da gangan ba ne saboda haka abin ka yana nan lafiya kalau ga hadisin ibnu majah tirmidhi abu dawud imam muhammad ibn muhammad hadisin abu huraira al-hakim an-naisaburi yace isnaduhu sahih yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man dara'a min qayl laysa alayhi qada'u wa man sadqa amdan falyaqdi duk wanda haraswa ya galab ya ci galaba a kansa yayi haraswa ba da gangan ba to shi ya ci bulu kawai ci gaba da azumin shi ne, amma wanda kirkiro amai yayi to dole sai ya biya bashin wannan azumi kuma malamai na faɗa muku jiya ba dole ba za ka kame ragowar ranar ragowar ranar kamewa za ka yi ba wai za ka ci gaba da ba wa kamar ne abu na hudu kuma shi ne saduwa shi ma yana bata azumi in aka yi saduwa da rana amma a ramadan za ka iya tarawa da matanka da daddare sannan ma ladan ka kullo da hadisin abu huraira yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala wani mutum ya zo gurin annabi kira da abincin Allah ka fata gare shi sai ya ce ya rasulullahi halaktu ya rasulullah na shiga uku na lalace na halaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi wa ma ahlaka me ya jefa ka cikin halaka sai ce wa qara'tu ala imra'ati fi ramadana yace na zo na zarke wa matata a cikin watan ramadana da rana qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mar hal tastati'u jima'i da matarka a ramadan akwai kamar shekara shida bayan juma'a wallahi tsawon juma'an har ya wuce kofin gidan wallahi ana cikin sallah wani yaro irin mutane masu dogon kunnan nan ana sallama ya ce wallahi wasu suna jima'i a cikin gidan ta yi aka sani ya ce wallahi ya ji muryarsu suna yi kasan gajiyo akwai akwai sojojin Allah wani biya ma kofan kamar kano kawai kofa ta buɗe wallahi da aka shiga sai ga kuma ɗan anguwa ne da ɗan anguwa birni da sabaya gayu suka ce ai Allah ya ce bulala zuwa ake wa gwamnati bulala ɗari ɗari to wallahi dukkan su biyu sai da aka musu bulala ɗari ɗari nan <laughs> wallahi suka zana ana mamman da rana ran juma'a ana sallar juma'a su kuma suna abin da suka ga dama to kaga fa wannan sahabi ne ba da gangan yayi ba sha'awa ce ta karfin shi yayi amma da yazo ne yace ma annabi yace na halaka na shiga uku na lalace to idan mutum ya zance wa matarka ba ba zuna ba matarka abu na farko da ake so shi ne itko raqaba ka yantar da bawa ya ce Allah ce walla ba da bawan da ban iya yantarwa ko ba da kuɗi shi النبي صلى الله عليه وسلم في كمر فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين يمزاك إيا yin azumin wata biyu a jere kala la ce ba zan iya ba a wani ruwayan cewa ya rasu Allah ba azumin ne ma jefa ne matsala ba ya ce ba zan iya ba النبي صلى الله عليه وسلم في جمع هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا شن ذاك هي شيخ مسكيني غدا ستين يجي آه والله والنما بنا يجي أغبان دابن النبي صلى الله عليه وسلم في جمع إجلس دونا أنا فجلس يدونا فقلت النبي صلى الله عليه وسلم بإرب إني في أكب دون من صلى الله عليه وسلم da wani kamar buhu za a ce wani dani na alkama sai annabi ya bashi ce to fa kafar da ku ga shi ka je ka baya a ciyar da gaske ne sai ya ce to wallahi tun daga farkon madina zuwa ƙarshen madina ba ba ba mu biya ci iri na ni ne talaka ƙarshe na ku kowa bukata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce warto kun fa abu ahlak kan yau ku kai da matan ka ya zauna maka a matsayin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to idan mutum ana son mutum ya fara sai ka jiro za ka iya yantar da wuyaye e eh, ka yantar ba za ka iya yantar da wuyaye ba azumi hmm, ba za ka iya ba tukunna ciyarwa idan kana da ikon yanzu ba bayi ko ba haka bane kana da ikon yin fitun sai ka tsallake ka je ka ciyar malam ka je ciyar da karfi a matsayin sadaka Allah ba ka lada amma wannan bashin ana nan ana ba ko saboda haka a kiyaye dan da tafin ba ta waye azumin malam Allah ya rufa mana asiri malam sai ce ya bulu a wa fil jima'i amidan qad wajaba kafaratun mithlu rufi rutiba iskun fa sawmuhu li shahrayn wa la ta'amuhu sittina miskinan fala malam sun ce wa jima'i idan mutum ya sadu da mace yayi jima'i amidan da gangan kad wajaba kaffaratu kaffara ya wajaba a kansa mislu zihari kamar na zihari mun san zihari ya mutum ya kalli matar shi ya ce wallahi da ke da mama ta ko kuma da ke da kautsin na sadu da ke kamar na sadu da kanwa ta uwa ɗaya uba ɗaya to daga nan ya samu matsala a a suratu qad sami allahu ko eh, qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakum aga akwai inda allah ya ce na yi ba shi wallahu yana yubahiruna minkum min nisa'ihim ah. bayan Allah ya warware wannan kanci da aka saba sai ce to ga kuma hukunci fa kafaratuhu a a a kafaratuhu kafaratuhu ne akwai abin da ya ko والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما لما عملوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وشنو أنت وياي حتى أنا أظنكم ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير حسنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله وهكا أيضا كون ان أن ترتوياي أبو ستين سيكما شير دا مسكيني بلا إذا مسكين يا ان ya bayyana gaban shi to bai yi ba shi yasa mana yace mislul zihari kamar kamar na zihari ba haka aka jira ifkun na farko shine yantar da wuyaye fa sawmuhu li sha'rayn sai kuma azumi na wata biyu a jere wala it'amuhu sittina Sa'an sa'annan kuma ciyar da miskinai guda sittin tala ya biyo shi a baya in ka kasa na farko kai na biyu in ka kasa na biyu kai na uku ya so shi na mun sami abubuwa guda na guda uku da suke karya azumi ko muka ce akwai to sai kuma za mu iya ɗaukan saukan jinin haila da jinin nifafi mamace da rana kamun faduwar rana ko da da minti ɗaya ne kamun faɗuwar rana da mutu ɗaya sai jini ya zo sau shi kenan ne ya lalace an samu matsala an gane ko abu na biyu bayan wannan wannan malam bai sa a cikin baikocin da shekara ne ke kawo su bayan nan kuma akwai istina'i mun san istina masturbation maza suna yi mata suna yi to idan har mutum ya yi istina'i masturbation kenan sai ya zama na azumin mutum ya warware sanadiyar haka alaikum salam to a wannan yanayi to mutum dole sai ya azumi ya warware mutum sai ya riya mun gane ko wanda kuma dukkan na ina haramun ne a musulunci kuma ina son ku gane yana haukatar da mutum yana haukatar da mutum istin na ba yana haukatar da mutum yana mai mindset na individual 'yan mata suna amfani suna sa yatsansu a gabansu ko su wani abu suna sawa a gabansu ko suna wasa da jikinsu 'yan maza ma haka mutum zai amfani da ko omo ko tabu ko wani abu har ya samu na rasa wani irin matan bauchi ne malam yanin lorta din ba alaƙar mama ka je ka yi aure mana ki je ki aure mana akan ka zauna kana ɗauka ma kanka zunubi ka je ka baba na baba ba problem ba ake ka ji tausayi ma baba ka ce kuma haka bane ki rubuta irin ta da muke ba ku labari sai ma kawai ki sa a whatsapp kawai wallahi baba aure na ke so ne da an shi kawai ki fotin a sasu ba wani ki goyi gani ko ba haka bane Allah ya rufa mana shiri. to kuma haka a tambaya yanzu zan muku mutum ba jima'i yayi da matar shi ba yana da azumi sai ya zo ya sumbaci matar shi ko ta rungume shi ko wani abu sai mami ya fito mar ko mami ya fito mata Azumi ya warware ko yana nan azumi ya warware ko yana nan to akwai kafara ko babu na'am akwai kafara ko babu zai rama azumi iko matar shi ne ya zo wucewa sai kai kalle ta hau wuyan shi eh zira ma yi za ka fara fari a ah, to ganin wani shi kuma fadowa ne daga bebi ko daga bishiya iya fadowa sai mani ya fito ya matsayin malamin shi ko ba matsala eh dan ba za ka gane ne. malamai ana dukan mutum ya sha laushi mai ya fito wallahi wallahi yi dukan laushi wallahi har mani ya fito na tsoro ma yana fito da shi to ka ga wannan ban sani ba yau na ƙara yin ne malam yace tsoro ma yana fito da shi ni dai san ana son duka a samu matsala to tambarin da gangan da jin daɗi yana fito yana warware ina ne ko to amma idan har suka wahala ya fito da shi to wannan ba ka da matsala ta hau bishiya ne an ce an ce matar ka ta aiki aka ce ka ɗauka ko mata ganyen maina za a yi yin wankan bula da nan kana hawa sai ka fito ce sai ga mana a kasa <laughs> to a nan arziki lafiya kalau insha Allah ah, to kuma daga cikin abubuwan da baya warware azumin mutum yake ah, idan mutum wato a bisa ga kuskure bisa ga rafkanuwa tsammaninsa rana ya faɗi ko ya ja abinci ko kuma tsammaninsa alfijir bai keto ba sai ya ci abinci to abin ya warware zai yi imsaki na ragowar ranar sai kuma ya biya bashin azumin nan ba ku mun gane wannan to amma kuma duka babu kafara a kansa gane ko amma fa azumin nan zai biya Allah yana da shi to sai malam yace wa fil idama ikhtilafu wa qasa jawabuha illa lihi da'in wa dhah idha in saha anna صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بغيره a cikin wayannan baitoci guda biyu malam ya kawo sabani ga malamai da suka yi dangane da al'amarin kawo mun san kawo ai idan mutum ya ji ciwo ko jini ya taru ko wani abu za a kawo wanda ya ɗan tsafa tsafa sai a sa kaho a zuzuci kafin sai a toshe bakin kaho. to daga nan duk abin da yake ciki nan na gani har duban maciji suna cirewa da haka duk abin da yake cikin mutum na cuta jini gurɓatacce ko wani abu zai fito to malam ya ce wa fil ijamati dangane da al'amarin ijama yin kaho ikhtilafun malamai sun kara wa juna ilimi an samu sabani wal asahu jawabuha malam sai ya zabi na ya ce mafi ingancin abinda aka rawaito ne, ba laifi mutum zai iya yin kawo ko da yana da abu malamai sun yi magana nawa kenan biyu wasu sun ce dan ka yi kaho azumin ka lafiya wasu kuma sun ce in yi kaho azumin ka ya samu matsala yi? to malam sai ce illa li zafin sai dai ga wanda yake da rauni kafin sun aka maka kawo ba za ka kai labarai ba to a nan kai haramun ne kai kaho ka cikin da in kai kaho azumin ka ya warware ka karya azumi da gangan muka ce mai hukuncin mutum in ya karya azumi da gangan mana ya ce wata a amurin waba ya fito fili kuma na ga kuma ya fito muku fili ko malamai da suka ce in kai kafu azumin ka ya warware sun kafa hujja ne da hadisin abu dawuda da imamu darani allah ya musu rahama hadisin shaddad ibn awd da yake cewa كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح زمان الفتح أودا راما لأك الوقت لأك الفتح مكة منا تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يحتجم سيجا ونمتم يبعنا نشقه لثمان عشرة خلق من رمضان yake bayan kwanaki goma sha takwas ɗin farko na wata ramadan an yi azumi sha takwas kenan ba a shekarar da aka yi fatihu makka sai annabi ya ga ana ma wannan mutumin kaho sai annabi ya rike hannun shadda da yin hau sai ya ce afqaral hajima wal mahmud da wanda aka wa kaho da wanda zamun da yayi kaho duka azumin su ya kare abinda kanuni ya ce ga magana ko da wanda aka wa kaho da shi mai kaho duk abin su ya kare kuma islamin shi sahihi ne wa'anda suka ce za ka iya yin kaho amma bani ya fi alkhairi su kuma sun kafa hadisi ne wanda ya zo ta hanyar abdurrahman ibn abbas daga abdurrahman ibn abin laila shi kuma daga sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa naha النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدامة للصائمين النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي قبول من أذني وعن المواصلة دكما وجن سادر لأذني من مدر المواصلة قد في شيء ولم يحرمها إبقاء على أصحابه يجي أما حرمت بامي وغوات بني ya hana ni a lokacin saboda wani dalili kenan wato wanda za a makamun yana a mutum ne bi ba yana da rauni a jikin shi to kuma wannan shi shine akhiral amrayn mun gane ko ma sabbin taqdim ayatin aw nunsiha na shi da kai minha aw to ana samun hadisi ya zo ya goge a farkon musulunci ga abin da ake dan karshe kuma sai a samu sauki mun gane ko to daga cikin sauki da aka samu shi ne yin rangwame da aka yi na al'amari na hijaba wannan shi ma na ne shi a ya inganta shi yasa ma ne yake in sahha anna akhiral amrayn yace saboda ya inganta cewa abu na karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yi kafin wafatin shi tarhisuhu fiha ne sauki da ba rangwame da ya yi dangane da al'amarin kaho bi ghairi bayni ba tare da samun ma saɓani ba wato kalandun abu mafhum mun gaba bai wa nafsa man ultahli min ma ihlalihi falaysa bi fi فليس بالصريح في إبطاله مع كونه معارضا بمثله لما روى عن النبي من فعله ما يوتي ونص من الكفر كما أن نصا فحنا فتقل ممي أغني ساقل لي ممي أغني مع حلاله ساردي نون إلا الأمر فليس بالصريح فليس بالصريح bai fito fili ba da kwalibi wajen nuna lalacin aure wajen nuna fashin aure ma har mu'aridan min duk da ya yi karo da kwatankwacin sa min ma rawa an da ke shi saboda abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma yi yin haka wato kwalli malamin ce akwai yana nuni da cewa kwalli yana karya aure ko na'am to amma kuma ba kamani da ya fito fiye cewa yana lalata azumi ba saboda annabi ma kansa sallallahu alaihi wa sallama ya fari. baitocin nan guda biyu kabiya ɗaya suka ɗauka da baki da sun nuna hannu da kuma rashin hannu na saka salli a halin azumi a baiti na farko ya nuna cewa akwai tahrimi amma kuma yace ba wata illa qadiha akwai hadisin Nu'man ibn Ma'bad Ma'bad ibn Hawza daga babansa daga kakansa Nu'man ya ji daga babansa Ma'bad kenan shi kuma Ma'bad ya ji daga Hawza shi kuma Hawza radiyallahu anhu ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cewa amara bil ikmal murawwah inda an-nawm annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da cewa sun ka zo bacci a samu kyakkyan garin islam ko asmat mutum ya saka a idarsa yayin bacci amma sai ce wal yattaqihi sahih amma mai ne ya kiyaye shi mai hmm? ne ya kiyaye shi kwallon ismat yana da wannan annabi ya tabbata cewa malamin shari'a Ah, to wanda suke fashi ne sai muna kokari muna dan kawa zai taimake mu ina ne yana matuƙar taimako in ka zo bacci sai ka sa duk da mutanen mu suna da matsala ba da an ga namiji da kwalli da ce maganin kuma kare yanzu ma kasan zuma sai na yi magani hmm? na ko a kai ɗan lauki wallahi kuma malamai bari faɗa muku ne idan kana son ka zauna lafiya duniya da lahira ba ka zama kana da zuciya kalmi mutum ne ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah na yi zina annabi ya ce mara la'allaka lamanta ba mamaki shafa da kai ba don komai ba ana nema mar mafita ba a son a mara su. zato kyautata zato ma ne. yace la'izna ya rasulullah ka tsayar mun da hukunci yace la'allaka la nasta annabi ya dauke kan yadda awo ya ya rasulullah ne kan nahi na amma hukunci yace la'allaka qabbalta ba ma ma ki ka fa tunda ka kai ya dawo yace na izina annabi ya dinga ba shi mafita daga karshe ma annabi ya ce ina ga ya hau karshe ne duk da a barci fa a kyautata mar zato kyautata zato ma musulmi amma yanzu ba na ga malami ban baka labari ba a kowace rana wani dan uwa muna tare da shi ustazu ne yana da mata a nan tudun wadatu wallahi irin exercise na mace mai ciki din nan suka fito shi da iyalin shi da suka zo su tana da koro wajen tsallake kwalta tun kamun ya auri ta na kwanta na da wannan matsalar in an zo tsallake kwalta hankalin ta tashi yake in baka rike hannunsa ko wallahi za ka makale a tsakiyar kwanta ta kasa gaba ta kasa baya da suka zo matan jiki sai ya sa hannu ya rike hannunta suka tsallake kwanta wallahi wani mabiyaci ya ɗauka yana kwance su ne masu mana wa'azi kuma suka ga abin da suke yi waye waye waye sun sun ke tell you how to fit our people al'ummar mu sun kawai cewa yanzu mu mutum ya ganni da mace bare fara tunani wannan ba mamaki da mamata ya gan mu a nesa ah, ba mamaki mata ce ba mamaki mata ta ce no ba mu wani shi ba ina gan shi da wata ɗaya baya ai taku suke sun jera to ina ruwanka da mamarka ka gani tsakanin da Allah da mamarka ka gani ina ruwanka da ni من حسن المرء ما لا يعلم wani yana zaune wani yaro yana zaune yana shan chocolate sai wani yanzu ya tsaya kan shi ya ce masa you you are eating too much chocolate sai ce and my grandfather lived for 150 years sai ya ce because you eat too much chocolate sai ce because you mind his own business we don't mind our business abin da bai shafe ni ba kaina a kai kaina a kai haka kamar malu Allah ya yi mana wannan ciwo annabi ya ce mai azumi ya kiyayi saka farli ba ma matsalar hadisi ne ne ka saboda akwai abdurrahman ibn nu'man a cikin sanadin hadisi kuma ibn ma'in ya ce huwa ba'ifun imamu shaukani yake cewa madhuri ne ma yake mu ma san shi ba ya faɗi wannan a cikin nailul awqa saboda haka kun ga ba za a kafa hujja da shi ba shi yasa malam yace me malam yace yace fa laysa bis sarih a da ake haram ne ba ba a hana ba ko to kuma sai kuma aka samu ma hadisi ma gaba daya an warware shi akwai hadisin abu dauda da hadisin abdullah ibn umar yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito mana wa aynahu mamlu'atan min al-ismadi idanun sa a cike da kullun ismad wadalika fi ramadan wannan kuma a ramadan ne kuma yana ramadan dan kullun ka kawai Allah ya baka lafiya na'am kai mai lafiya ma ana son kana sawa saboda yana taimakon azumi yana taimakon ido yana ƙara ƙarfin ido Allah ya ba mu lafiya saboda haka zance mafi inganci shine sa kwalli baya taɓa azumi bayan kwalli da ke kwalli baya ta taɓa azumi وجاب تقديم على القول الأصح إن أمنت شهوة نفسا اتضح كما يجوز الغسل للتمرد كما تمرد ولا ولا تردد كو تزرد نعم تزدرد ولا يزدرد كو وليغتسل من جنبا قد أصبح وليغتسل من جنبا قد أصبح ثم ليصم بذا الحديث افصح wajaza kuma halal ne tasbihun alal qawlin asahi bisa ga zance mafi inganci halal ne mutum ya sumbaci masu shi saboda annabi yayi nana aisha ta ce annabi zai yi alwala a ramadan in ya zo fita wacce take dan kusa da kofa zai dan ci zo ta yi sumbace ta wuce malam yana ƙara soyayya amma sannan fa matanka aka ce ko a gari shahu ne a yi eh, gari a kusa riwala eh wallahi na ji wani yace wai da ya ji karatun malam Allah ya kara wa malam lafiya da imani malam Ahmad Tijani su gurin shi da yace ya wuri ruwa yana kara karfin hasa yace to za mu yace ba ba ba ba ba ba na matan ka ake ne na matan ka ake ne saboda ai akarin fa aina anta min al-abara shi ma ai cewa matan ka ko eh ai daga cikin rashin adalci mutane ne a ah, ba ai aiki ba malam ba eh, da E da kuma wa inna jahannama la muhibatun bil kafirin hmm? wa inna jahannama la muhibatun bil kafirin amma fa da ka'idan in ammana shahawa sai idan mutum yana da ya san cewa yana da iko yana da galaba kan sha'awarsa hmm? mutum ya san yana da galaba kan sha'awarsa idan ka san kai mai saurin inzali ne kana taba ta za a samu matsala to mana kana kana zuwa ka ce dan Allah ko ma daki a haba baby yau ba baby ko ma sai bayan magarba wanda zai a samu matsala kawai ta karya mu hanzari ki samu ruwa ta ga ya so damuwa ko ba haka bane yawwa in an mana sha'awa idan kana da ƙarfi kana da iko kana iya ba ka da ƙarfin sha'awa da zai baka ma mun gane ko nafsa nikfa ba haka ya fito fili a nafsi saboda كما ان مكه فدا حديث ان انا عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم النبي جنا باب ما تمشي ويكفي ثم تمشي جنا عظيم تو كل ما تمشي النبي يجي كي ما كان كان بين كم منافق وكي ما كي دي ما كان كان ويباشر وهو صائم aka ma samu mubashara yakan karbu ne ma dan shi ko fanka akan cin yanka ko wani abu alhalin yana azu walakinahu kana amma ba annabi ya fi kowa rike sha'awar annabi ya fi kowa rike sha'awar to ga shi yasa a maliki malikiya dan akwai ka'ida na fasul zari'a malikiya da bisa ga ka'idar fasul zari'a suka ce kar ma kar ma ka zo ma kusa da ita sun ba ta ma kar kai shi yasa duk takardun malikiya an kana karantawa za ka ga sun ce su sun ba ta ma yana tsaya sumbata yana karya azumi yana warware alwala yana waye ba dan kuma ba saboda karar azu kuma ya zama akwai kura ne ko mhm. kaza ya dubu al-ghusl litabarrud haka kuma ya halatta mutum yayi wanka na jin sanyi tabarrud shine mutum yayi wanka na jin sanyi azumi ya buga ka ya buga ka kamar yadda jiya nake faɗa muku wallahi akwai wa'anda da ciwo ake musu suna azumi kallonsu da siyo a hannunsu kawai an zo na da famfo ko goma duk inda ya yi kawai za a zo shi yana kwanci ana kai samar ruwa kamar azumin bara akwai wanda wallahi kogi ma suka koma kansu ne kaɗai ta waje gangan jikin duka a narke a cikin ruwa saboda saboda an yi jiki za ta mabu mabu to haka ma mutum zai iya kurkuren baki kun gane ku mutum zai iya kurkuran baki azumi ya buga ka za ka iya a kurkure bakinka ka sa ruwa ka kurkure bakinka ka kaɗan abin nan to amma fa babana da Allah san mutane mu ai eh kar a zo garin kurkuren baki kuma a kuskure baki ko kar a zo garin kurkuren baki kurkuren baki a a kuskure baki daga kurkure baki kawai sai abu ana yi aiko eh, akwai waɗanda ma za ka ga su alwala ma na kula ko suke sai ka ga alwala buta biyu da shi mutum ba <laughs> eh, to akwai wannan ma wala ya zaburu bi saboda haka mutum kar ya je ya yi ƙari fa kar ka je ka yi ƙari ka ta aha ni ai mun yi daura da su yi mamar Bahin Alhaji Al-Akami ya ce ta kaza tamammubun saboda haka ni ma nan na mu da aka ce ba ta gudu ba ko eh ka zo ka tabu gundun ruwa kana sha ka ce ya ta tamammub kake ma wannan gundatu ne al-gundatu inna ma ko gundatu ba ba tamammub ba wal yaghtasil kuma mutum Kan asbaha junuban wanda ya wayi gari yana da janaba ya musafi yayi wanka mun gane mutum ya kwana da janaba a jikinsa to yayi wanka mun gane kuma ya ci gaba da azumin sa bizal hadithu as haka hadisi ya nuna a fili gane ku kana azumi a ramadan ka gari ka wayi gari kana da janaba da ka wayi gari da janaba to kawai abin da ake so shi ne kai wankan janaba ka wuce da azumin ka azumin ka lafiya kan gane ku dangane da kurkuran baki mutum yana da azumi akwai hadisin abubakar ibn abdurrahman yake cewa wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sa'imun min al-'atash ya ce saboda tsananin gishirwa da annabi yake ji sai annabi yana ɗiban ruwa yana zubawa a kan aunin alharni ko kuma saboda tsananin rana da aka yi a wannan rana gane ko daga cikin hadisai da suka nuna cewa mutum ko da ya kwana da janaba zai ci gaba da azuminsa akwai hadisin imam muslim hadisi na na aisha take cewa anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah tadrukuni salatu wa ana zunubun fasumu yace sallah yana da kata ina da janaba amma sai in ci gaba da azumi na manzo Allah sallallahu alaihi Sallam, sai ce wa ana akidrikum salatu, wa ana junubun yace ni ma sallah na raskata ina da janaba fa asumu sai in ci gaba da azumi fa qala wannan sahabin sai ce lakka mislana ya rasulullah ai da kai da mu ba dai bane to a lokacin eh, sai kada ka fara Allah ma ta faddala min dambi ka ta kai fa duk abin da kai da wanda za ka yi duk Allah ya gafarta maka sai ya ce wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima yace wallahi ina fatan in zamo na ci kowa tsoron Allah tabbas na ci kowa tsoron Allah cikin ku kuma na ci ku sanin abin da zai je mana cikin tashin hankali saboda haka dan mutum ya kwana da janaba zai fi gaba da azumin sa lafiya kalau ba matsala insha Allah akwai kuma hadisin na na Aisha da Ummu Salama Allah madaukakin sarki ya kala musu yarda suke cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wayan gari da janaba saboda saduwa da yayi da matarsa sai kuma ya ci gaba da azumi ka ba matsala Allah ma ya halatta mana mutum ya yi janaba a Ramadan da daddare wa hinda lakum laulata siyami su ila nisaikum an halatta muku da daddare a Ramadan ku je ku tara da matanku wannan libasun lakum Tufafin ne zuwa gare ku an turu libasun lafi kuma kuma tufafin ne a gare ku wani ustazu kan yi gala da yaji ayan nan yace Allah ban ce duk sarara muke yau Allah mu da kike da ka ta to sai babi na gaba babi na nawa kenan babi na shidda mala yace babu ma marrakhafa shariu lahu fil ifṭar babi babi da zai magana dangane da wa'anda shari'a ya mutu rangwame wajen karya azumi mutum ne yana da azumi sai ya karya shari'a ta yarda ya karya mun faɗa idan mutum yana azumi sai ya karya azumi ya shiga gangan ya shiga uku ya lalace to amma yanzu ga nan wani nan shi shari'a ma ta ba shi dama ya karya azumin nashi malam yake cewa wa rukhsatu shari'u fil ifṭari في التفرق في التفرق بالهاد لا إنكار والخلف في الأفضل والنص يدل أن الذي يقرب يقرب لليسر فضل وإن تساويا بتيسر فلا تبديل بل أيهما شافعنا ورخصة الشارع في الإفطار yace sauƙi da shari'a na musulunci ta yi ma wasu na su karya azumi su ci abinci da ramadana su ci su sha su yi kiba duka ba laifi ba su da zuri fi safari akwai masani Ga da mun gane ku, kai ne kana hali na bulaguro ka tashi daga maiduguri za ka je ka kaduna to ba da yake ka cika sha mana saboda faɗin Allah madaukakin sarki tsaron kana minkum maribon aw ala safarin to nan ka cika sha sai ka biya bayan ramadan mun gane bila iqdil ha malam yace ka karɓi wannan sauki bila inkari dan kai inkarin sa mun gane ko kuma akwai hadisai da suka nuna zuwa hamzata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam asumu fi safari ya rasulullah zan yi azumi hali na bulaguro annabi saboda shi ne yawan azumi sai annabi ya ce mar in shi fa sun wa in shi fa fa'afsi in kana so kai azumi in kana so kar kai azumi azu ko da a halin bulaguran ne in kai azumin ba ka da zunubi in gane ku amma rashin yin azumin ya fi in gane ku kuma Allah ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rufasuhu kama yuhibbu an yu'ta azairu Allah yana son mutum ya karbi sauki ne in Allah ya baka sauki to shi karɓi saukin Allah ka rungu mu ta ji ma alkhairi na'am a sun to an ce ka biya za ka biya ni dai na ce Allah ya ce ka biya ba ruwa na ka biya ko <laughs> eh ana so mutum ya biya hmm. a na hadisi kuma من إمام الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم كيف عليكم برخصة الله التي أرخص الله أرخص الله لكم na hore ku da ku karbi sauki da rangwame da Allah madaukakin sarki ya yi saboda aka mu karbi sauki in Allah ya kawo mana sauki na abubuwa gane ko sai malam ya ce ah, ah, wal khulqu fil afdal an samu sabani dangane da wanne ne fi? yin abu ne a hali na bulaguro ko rashin ne jamhurin malamai sun tafi akan cewa rashin yin abu ne yafi gane ku to amma kuma hadisin da muka karanta wanda kun alayhi ne na na Aisha hadisin Hamzafa ya nuna cewa don ta yi ba ka da ka saba ma Allah ba amma bari ne gane ku mun shi yasa malam ya ce wan nafsu ala yana nuni zuwa ga cewa annan ladhi yuqarribu lil yusr wanda yake kusantar sauki da Allah ya kawo fabula ya fi falala wa in tasawaya bi tayyirin fala tafdilun idan suka yi daidai wajen sauƙin to ba a ba wa wannan falala a ce wannan ya fi wannan bal ayyuhu ma sha'a fa'al duk wanda mutum ya so zai aikata duk wanda ya so zai aikata gane ku Uh, ah. بيت غبا شنو وهكذا المذهب وقد روي عظيمة الكبري إذا حان اللقاء خشية حان اللقاء خشية الشهداء وقد روي أي رواية أرويت ما لم ya dogara ne da hadisin abu dawud da muslim da ahmad da aka karbo hadisin da sanin da har zuwa ga abi sa'id ibn khudri radiyallahu anhu da yake cewa safarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila makkah yace mun yi bulaguro na'am a ah, wannan ba ba a gyara din ba yace mun yi bulaguro tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa garin makkah wa nahnu siyamu alhali muna hannu qala sai ce fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani guri fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu innakum qad danawtum min aduwikum yanzu ba kun yi kusa da abokan gaban wal jibru aqwa lakum inda da ku karya azumin nan fi samun karfin duk abin da za yi in za a buga ma za buga mun gane ku fakana rukhsatun sai zama rukhsa ne shi yasa malam yace wa ya ruwiya azimatul kibri idha hana liqa wato an ba da dama mutum ya karya azumi idan aka zo haduwa da abokan gaba ya saddaqi saboda tsoron kar abokan abokin gaban ka ya ci yayi ya ji da garbi sai kuma abu baka da garbi mana ya lallasa ku ko to a lokacin ku za sai ku karɓi wannan to shi sahabi mai riwaya bisa yin khudri sai ce sai ya zamo mana rukusa ya zamo mana rufa ya ce wasu mu kai azumi wasu mu kuma ba su yi azumi ba ya ce muka sake tsayawa a wani guri a gini annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma ce mana innakum musabbihu aduwwakum ku fa za ku da ku abbanci abokan gaban ku wal kibru aqwalakum fa asbiru yace to yi wato ana tsammanin za a yi class da abokan gaba da asuba to sai ya zamo azima annabi sai yace to kowa ya ajiye azumin nan a huta sai aka kuma ajiye su mun gane ko to yanzu mun samu abubuwa na muka ce hali na bulaguro ko sai kuma hali na me ba ta biya da bulaguro din abu yawwa haɗuwa da abokan gaba in ana filin ya to sai abu na gaba malam yace wa haka zal maridu qad urkhisala wa mithluhu man lam yaqib man lam yudib tahammula bi ka ka'amil wa murdi'in wa haka zal kabiru fahfas huwa'i wa haibun wal mufasa قد قدم في الباب أنه عليهم عليه قد قدم في الباب أنه عليه ما حرم ما يتي وهكذا كما هكذا المريض مرة لافية شما مرة لافية أن مشرم ومين أبوه أم باش توزي قد وخيص له أم باش توزي فمن كان منكم مريضا أو على سفر namiji ne ko mace idan ba ka da lafiya malam ka ka sha ka more ba matsala amma kamar yadda muka faɗa a jiya idan a tsakar rana ka samu ƙarfin jiki fa to labarin fa da ne mun gane wa mithluhu man lam yudib tahammulahu wa mithluhu misalin mara lafiya kuma man lam yudib tahammulahu wanda ba zai iya ɗaukar abu ba wa ala na hu? gawan da ba zai iya azumin ba saboda wani dalili ko shekaru ya yawaita ko wani abu shi ya ce ba suke bunga ne ko na lizafihi wanda ba zai iya ɗaukar azumin din ba ba zai iya jure azumin ba ya zama saboda raunin sa ka hamil kamar mace mai ciki wa murzafi kamar mace mai shayarwa a bayan cin mutum tana da ciki kuma idan ta ɗau azumi zai cutar da lafiyarta ko ya cutar da abin da ke ciki ko kuma mace ce tana shayarwa idan ta ɗauki azumi zai cutar da yaron da take shayarwa saboda ba zai samu enough ruwan nono ya sha ba ko ita za ta samu matsala to anan ba ta ba a na wa haka dal kabiru to haka kuma mutumin da shekaru ne ya ja kamar da muka faɗa a baya fa hafazhu saboda haka ka haddace wannan wa'i kuma ka kiyaye yanzu mun samu nau'i hudu kenan ba mai bulaguro haduwa da abokan da ba, rashin lafiya da kuma wanda ba zai iya azumin ba saboda wani dalili hmm? وحائض دكم متبتكي على الآلة حائض متبتكي على الآلة والنفسة دا متبتكي جنين نفاج كورا لم باتا بذي باتا بتركي تبو لا تتارا تشارك ميدا جسكي شرطا دمك أمبتوشيا قد قدما نعم. في البادي أي أبايا من نعم. النفسة أنه عليه ما هو لما شوى لن يسوء إلا أهرم تامسنا عن أمبتوشيا mai al'adun jini wanda ba ta da ƙarfi su mun wuce a baya mun faɗa cewa su an haramta musu ma yin azumi ne hmm? haka muka faɗa a baya ba hmm. ah, wa zai faɗa mana sharuɗa guda hudu da muka faɗa ɗin hmm, ɗazu maza sun amsa yanzu bari mata su amsa نعم نعم اه muka ce shuruɗu الصيام الإسلام العقل نعم البلوغ sai kuma alƙudura ko mutum ya zama musulmi ne hankali baliki kuma zai yin azumi malam ya ce an riga an yi magana akwai lausin akwai da muka ce wasan minin zanen ya kunna azura shar'an ko wa ya ati hukumahum mansura mana wani kalkawar ko bai cika ba alhamdulillah sai babi na gaba babi na nawa kenan babi na bakwai نستريح أم نستمر نستريح أو نستمر نعم باب من لا يلزم كل ما يلزم كل واحد ممن ذكر baji da zai magana a kan abin da ya ke lazumtan kowane mutum ɗaya daga cikin waɗanda aka ambato malam ya ce wa musbirun fi maradin ومدبر في مرض أو سفر عليه عدة من أيام أخرى تصح بالسرد وبالتفريق وترك قد أوجب عن فريق كذا كذا ذات الأيدي والنفاق من قضاؤها بلا التباس وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكنا لكل يوم وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع قلت له ما نوتي ومفطر wanda bai yi azumi a cikin watan ramadana ba mara marabin saboda rashin lafiya a kafari ko bulaguro alaihi iddatun min ayyami a kan shi akwai wajibi ya biya yin ayyamin kuka a wasu kwanaki da ba na ramadana ba يا اقتباسي إيه؟ فعدة من أيام أخرى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تصح أبن إن أنت بالدرب مثل الجيرة يوسف الميري وبالتفريق فوقهم ممكن يرغب من أرغب دكا يا إنسان نعم. مفهوم؟ نعم. wasardu amma fa jeran da azumi kadu ji ba an shariki an wajabta ba wasu an wajabta ba wasu su jeran ta azumi Zanen ko? Akwai inda wajibi ne su jejjera azumi ana bin shi to zai azumi zai azumi kamar azumin kafarar rai kamar kafarar mutum ya yi jihari kamar kafarar mutum ya ci abinci da zanzan a ramadan to ya zai zai yi azumi sittin ne kai ba fara rabawa in ya fara sai ya dubi ya mu shaharai ne muka sabi a jere Allah ya ce za a yi saboda haka ba wai yau ka yi gobe ka huta jibi ka yi bukata a malam buga kawai ake an tashi sai an zama kun gane wannan shi wannan wajibi ne akan wato kun gane ko kun gane ko malam sun ce kaza kaza haibe wani fasi Ya ce to haka ma'abociyar al'ada da ma'abociyar jinin biki hatmun ƙabauha yanke ne za ta biya azumin da ta bari bilal tidadi ba tare da ma samun rudani ba ba rudu a cikin abu abu ne da sananne saboda hadisin nana aisha da yake mu hadisi ne mutafawun alaihi take cewa kunna nu'maru kake cewa kana yusibu na kana na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna yin jini lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi da sawm sai a umarce mu mu biya azumi wala umar bi da salati kuma ba ma biyan sallah mun gane wanda ya bar azumi saboda ganganci in ya tashi biya a zai biya wanda kaman saboda rashin lafiya ko bulaguro ya bar azumi uku ko biyar in ya tashi zai iya yau ya yi ya huta na kwana uku ya sake yin kaya ya huta na kwana uku ya sake yin kaya duk normal in ya ga dama kuma zai tashi kai tsaye ya yi duka mafhum ita kuma mai al'ada ba ne tashi su ma haka amma wanda shi azumin shi na kafara ne dole sai ya jera su kai kai tsaya. Ina ne ko? wa ajizun anil qada Ya yace wanda kuma ba zai iya biya da azumi ba ajizun wanda ya gaza anil qada wajen biyan bashi na azumi da ake bin shi bisawm da azumi kamar mutum ne ya ga azumi da azumi zai biya ko mutum ya bar azumi zuwa ramadan bayan ramadan fa hibatun in ayyamin ukar zai biya bashin wannan azumin ne da wani azumi sai ya zamo ya maye makafin wannan ko to amma shi wannan ba zai biya azumin ba kwata akwai marasa lafiyan da an cire rai a su iya azumi amma kuma wani ba irin masu alkan ne yanzu ba kasan masu alkan alkan baya tashi sai a wannan wajen yanzu za ka ga fara karuwa kama malam yawanci ba fuci ba ne mutanen mu kawai ba sa tsoron Allah kaga garji ko garji ya ta zauna wallahi akwai wanda ake ban labari ina jira mu haɗu da shi ne ba rabu ya azumi ko ɗaya ba wallahi ban iska wai wai wai wai ce shege ya ya bin shagunan indomi duk shagun indomi ya sani akwai wani ɗan najiyar da dare muka da turo ma a kamar yake ban labari ya ce min wallahi akwai wata mai hotel a wulari da mu tuna ta mafi polisa da su yi shi ya sanade ta aiki shin wallahi in ka zo da kai kawai musulmai ne kuma musamman masu samari da yan mata kawai mutum zai zo zai ɓoye motar shi a lungu sai ya zo da kafa sai ya kalli ka ya leka ya haka sai kuri ka biya shi in ya shiga a bashi samo bita da vegetable soup da nama guda uku ya daddanna ya sha juice guda ɗaya sai ya fito sai kuma ya zo cikin ku yana yana fifita yana zubarwa a cikin shi la azumin yau in nan fada ya ban wahala fa ashe dan manza shi girki ya ba wahala girki ya ba wahala to idan mutum ya zama ba zai iya azumin ba da dalili wato ina son ku gane wani abu idan mutum azumin talatin ba sai guda talatin din duka bai yi ba ai ba rai talatin muka yi mutum bai yi talatin din nan ba da gangan ku irga sun sittin nawa ne sittin talatin wallahi wallahi sun talatin ne kowane ɗaya sun za a mar sun talatin na hmm. maɗaukacin sarki ya gafarta mana a ah. hannu miskinan kulle kulli ne? to a wannan yanayi in mutum ba zai iya azumi ba saboda yubba hannu miskinan zai ma shi da miskini ne kulle kulli ne a kowane rana wa hamilun mace mai ciki wa murdi'un da mace mai shayarwa hal tuqimu aw tuqbi shin za ta ciyar ne ko za ta biya aw tajma'u ko kuma za ta yi duka biyu yanzu tambaya na muku mace ce tana da ciki ciyarwa ko tana shayar da yaro ciyarwa za ta yi ko azumi za ta yi ta biya bashi ko kuma za ta yi azumi kuma ta ciyar to shi ne mana ya kulkul lahu dukkan maganganun hukunan malamai sun fara saboda haka fi a yi kokari a duba nawa ne karfin hujja hmm? ba ma son mu ja ne sosai saboda kar a samu almai ko kar a samu almai kar a kosa آه. في معنى يتي وداء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان لا الآخر عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام أمهم حفظة معنى يتي وداء في من للقضاء يؤخر kuma nafi ya zo an yi magana dangane da mutumin da yake jinkirta biyan bakin azumi azumin lafiya mutum ya jinkirta hatta a sahu ramadanan aha har ramadan na bana yanzu bara ana bin shi bashin azumi sun sha guda hudu to har yau da biya ba don mugunta ni ina faɗa malam mugunta ne idan ka ga mutum yana jin ka naira dubu ɗaya ya dinga bi majalisa majalisa ne wallahi wallahi malam ji sannan na bar shi a rubutuna ɗaya yau wata biyu kenan ni karfi shi ma ba na yi tun da kuɗi ya haɗa da shi ya fara dojin ina dubu ɗaya ne ba amma kai Allah yana bin ka azumi ɗaya shekara ba ka biya ba mu kai idan Allah zai ma ne yana faɗa a ko ina kai ba za ka ya gani ba ai an gama kiran sunan kamar kenan sunan ka ya kare wallahi saboda haka da Allah muna gyara mu gyara halayen mu gyara halayen idan kana bin mutum bashi ma ba amma Allah yake sanan ya ah, wasu ina mai sara ko ka jira mutum har zuwa lokacin da zai samu kamfi ya iya biya ba kowa ne zai biya ba to malamai sun yi magana an firkatin min as-sahabati an samu sabani na zance alqada na alfiya akwai wanda suka ce zai biya azumin kuma zai ciyar fidyatul iqta fi ta'am mutum zai biya azumin kuma zai ciyar anhum hufiza haka aka kiyaye jamhurin malamai sun tafi a kan cewa duk azumi ɗaya da ka bari har shekara ta zagayo wallahi sai ka ciyar da mutum ɗaya da ka ciyar da mutum ɗaya kuma fa ba wai ba wai gabcinon abinci ban ba sai irin abinci da ka ba shi wanda zai ishe shi kar ka zo kana ba mutum malmala ɗaya wannan ba shi malmala uku ko hudu a wannan yanayin ne zai koshi ko Allah daga cikin sahabbai Abdullahi bin Abbas أبي هريرة دغسوك بأي سعطاء سؤال قاسم بن محمد إمام الزهري سمالي سو الثوري سفيان الكنا سو إمام الشافعي أحمد بن إسحاق بن راهوية duk sun tafi akan cewa kawai wannan biya kawai zai ba ciyarwa ɗin saboda ba dalilin da ya nuna ciyarwa ɗin to amma malamin suna cewa bayan ka yi azumin sai ne mun gane ba akwai punishment yi, akwai punishment ka san yanzu musamman malamin makaranta zai fi ganewa idan normal ɗan class ya yi laifi punishment ɗin shi kaɗan amma idan class monitor ya yi laifi ko kuma ya zama na laifin har da class monitor ranar kalan da waji da ku gane cewa lalle kun yi laifi wai ga yi kwata-kwata kenan balle a ce clatterite head boy to amma malamai suna cewa alƙaunul awwalu huwa rajih magana na cewa za ka ciyar kuma ka yi azumin suka ce ya fi inganci me yasa suka ce saboda akwai asa biyu a kan shi malam sai ce wa musbirun yawman bi ghairi udri to biduni shine akwai nukha biyu akwai biduni akwai bi ghairi kuma duk ma'anar duni da ghairi duk ɗaya ai wa musbirun yawman biduni udri muje da naku amma mu namu bi ghairi udri lam yaqdihi anhu siyama dahari duk mutumin da ya karya azumi na rana ɗaya ba tare da wani uzuri ba lam yaqdihi anhu siyamad dahr in zai yi zamani ne sai yana ciyarwa wannan zamanin da yayi yana azumi ba zai biya mar bashin wannan azumi guda ɗaya da ya bari ba to insha Allah na kuna za mu yi rufe na minti goma insha Allah sai kuma mu dawo mu ci gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك